malam bisa me ka samu ne kamar wa yake da suna kake dan babban kare shi ai wannan kan kare ne kan kare dama kana cin naman kare to ai kuma bai kama da kan kare ba na ga kama kaho kake bantarewa idan kare ya kufa karan fara fidda eh, wani dictionary ne ya faɗi haka ai ana faɗa maka akwai wani kare wai malam tanko a unguwanmu da girma ya kai girma gemu ya fitar gemu gemu da bai fara fari malam tanko sai ka ce dan akuye ina jin ka naman kace so ne wai nake ganin naman naka ne duk gashi ga sun zuwa nake gani ne a jikin naman naka mai tsarin tanko a'a ka sabo aihuwa ne malam tanko ba ce ka gaya ba magana ba malam tanko wai na gaya ma barci za kai wai wannan kaho ne a jikin wai kaho ne a jikin ka a'a da malam tanko ma da abun ma kenan bakan magana to ni na zo sai kai da kafa kuma ni na kana gaya mu magana a wai wannan wai kaga malam in zaka sai in zaka sai nama kai magana sai maka nama idan ba sai zaka baka faɗa mu ai naman naka ne na hana kai duk dauda kwata shi gida ba haka ake akwata ba haka ake akwata ma to mu da haka muka fara kuma a haka zama kare kana ji ko ba da na maka makwaja ce ko kuma daga cikin kayi na kaga malam idan zaka sai nama ka ce yin kama kana maka sai idan ba zaka sai ba a gidan a gidan mu ma fa mu ha brush ake wa irin irin wannan kuma na kuma ka je ka je gidan saya na fasa maka tafi kawai gaskiya wannan haƙorai ta wanda kaka ce wace kamar naka naka <laughs>